Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awul Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Kasancewar Bola Ahmed Tinubu ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. ta sa 'yan ƙasar bin diddigin motsinsa da kuma cece ce a duk lokacin da ba a gan shi a tarukan da aka yi tsammani ba. Rashin bayyanar Tinubu a wani taron muhawara da gidan talabijin na Aras ya shirya a farkon makon nan ya ta da tsohon balli. Rashin ganin Tinubu ya tuna wa 'yan ƙasar ƙin halartarsa taron da ƙungiyar lauyoyin Najeriya ta shirya a kwanakin baya. Duk da cewa abokin takararsa Kashin Shattima ya halarta, amma bai gusar da ƙishirwar buƙatar ganin Tinubu ba. Shin me yasa Tinubu ke gudun zuwa tarukan da watakila su ba shi damar ganawa da 'yan Najeriya domin kara tallata manufarsa? Shirin namu na musamman kan zaben shekarar 2023 da ke zuwa duk ranar Alhamis ya bi kwakwafin wannan zargi, ya kuma ji ta bakin Tinubun. Muryoyin 'yan Najeriya kenan da suka halarci taron muhawarar da gidan talabijin ɗin Aras ya shirya. Mun faro da jin irin fassarar da 'yan Najeriya ke yi wa rashin halartar waɗansu tarukan da ake ganin dacewar Tinubu ya halarta. Matsalar lafiyar jikinsa, ƙwarin jikinsa abu ne ƙarara. Ko shekarunsa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne dai ya yi luzin ɗin ƙarfin jikinsa. Wanda wannan ba iya jikin ƙarfin jikinsa ba da ƙashinsa ya taɓa ƙarfin ƙwaƙwalwarsa. A baya bayan a Kaduna ya yi irin wannan abu inda ya tashi rikici irin na tsufa yake cewa ba zai sauka daga mumbari ba sai nasir el rufa'i ya zo ya ba shi ashwaran cewa zai goyi bayansa sannan idan yana jawabi cikin mutane yakan yi kamar ya haife su ya saba da fusga jawabi na siyasa ana son mutum ya zama ɗan siyasa na gaske yana ce jama'a to shi kuma yana magana da izini a shi tunan baya baya zuwa tarurruka da ake yi bane na siyasa yana yin ƙoƙari shi amma abin da nake so ka gane ita takarar shugaban ƙasa ba kamar takarar gwamna ba ce ko takarar ɗan majalisa don haka takara ce wadda ta shafi najeriya baki ɗaya kuma ba dole ba a ce kowane wuri sai bola ahmad tinubu ya je wurin ba. Wani ga tunani na abin da ya sa dan takara a Ahmad a baya son ya je taro kusan muna tunanin masu kula da harkokin yada labaransa ne wato image maker suka ba shi shawarar kare saboda watakila suna tunanin akwai wani abu da mutane ka iya gani da zai iya kashe musu jiki sun gummace su tarbi korafin da ya je ba kan korafin abin da mutane za su gani a wajen taron. Muryoyin waɗansu 'yan Najeriya kenan da ra'ayoyinsu dangane da fashin Tinubu a waɗansu Tarika. Ali M. Ali shine mukaddashin daraktan yaɗa labarai na rundunar yakin neman zaben Bola Ahmed Tinubu. ya amsa mana tambayoyinmu dangane da ƙorafe-ƙorafen 'yan Najeriya kan ɗan takarar nasu. To, wannan dai gaskiyar magana babu gaskiya lamarin nan. Ana nufin ba kunya gayyatar jama'a yake kasa amsa gayyatar jama'a ba. In ka kula ko wancan taron da aka yi na Kaduna wanda akwai ɗan takarar jam'iyyar da ma ya ce shi ba zai zo ba yadda da wannan ba. bai yadda da wannan ba ai kaga shi jagaba ya ya samu halartar wannan taron da aka yi Mm. na kungiyar gamayyar arewa in baka manta ba kwanakin baya da suka shuɗe mm. kuma da bai samu zuwa na taron lauyoyi na ƙasa ya tura mataimakinsa to kaga wannan da ake magana ya zo ne kamar yadda muka yi bayani a wata takardar sanarwa da muka bayar a shekarun jiya nan cewa ina da nasa wato uzurrukan da ke gabansa wanda kuma alakulla halin ƙoƙarin da yake yi shine ya ga yayi kai tsaye da mutanen da suke yake kokarin jagoranta mun yi wannan bayanin kuma ila yau muka ce ba zai yiwu ba cewa kowace gayyata aka yi masa musamman ta kafofin yaɗa labaran da ya zo ya kasance su damar su ce yadda suke so suke so a yi ba yadda shi kuma ya tsara lamarin ba Da hmm. fatan na gane mala awal. Eh, ba wai. Eh, hmm. To amma ka san lura da cewa hmm. su a Rice Television sun gayyato 'yan Najeriya duk da ba kowa zai samu halatta ba amma dai za a samu wakilci na mutane daga wurare daban-daban wanda za su zo wannan wuri sai kuma ake ganin cewa kamar dama ce gare shi kamar yadda ya zo ya gabatar da kanshi a masa tambayoyi ya ba da ansa. Sai yanzu da kake cewa kamar bai cikin tsarin misali jadawalin ko ya ci karo da jadawalin mm. inda yake so ya je mm. ba ka ganin mm. tunda yanzu bukatar 'yan Najeriya ce ta taso kuma yana bukatar 'yan Najeriya su zaɓe shi ya kamata ya karɓa wannan gayyata. To kamar yadda nake ma bayani ai wato harkar 'yan Najeriya ce gaba ɗaya ta sa shi ya sa kansa a cikin tafiyar. Ya miƙe ah, ya miƙe ya miƙe ya tashi yake kai goro ya kai mari don ya samu yarda 'yan Najeriya da kuma 'yan Najeriya ke zuwa saƙo-saƙo lungu-lungu yana wato tattaunawa da su kai tsaye a matsayin kamfe. Hmm. An fahimta? Eh, kuma wannan ba zai hana in aka kula ba wai magana cewa ya ƙi halartar wannan dinnan ba. A'a, maganar da muke cewa ba za a yi ta yiwu ba a ce kamar da kai bayani jadawalin da ya tsara wa kansa hmm. na tafiyar da wannan ɗin ya zo ya yi karo daga gayyatar da suka yi. To ina fata an gane wannan. Eh amma alal misali eh tun da kila wacce ziyarar da zai je ya yi wasu mutane zai je gani a wurin da suke wannan kuma kamar 'yan hmm. Najeriya ne baki ɗaya tunda abin nan zai zauna a kafar sadarwa na intanet yanzu haka tunda kaga zamani ya kawo mu kamar wata dama ce hmm. ai da ya kamata a ci ya yi amfani da ita ya zo an yi mm. mai tambayoyi ya ansa a baina jama'a. Eh to ka san ita dama koyaushe ala kula halin an ce daidan wani karkataccen wani. Mm. Daidan wani karkataccen mun kamar yadda na yi bayani shi na cewa mun ba da dalilan mun ba da sanarwar dalilan da ya sa bai halarta ba. Kuma har yanzu wannan dalilan su ɗin da nake sake maimaita ba. Mm. Ba wani abin da zan faɗa fiye da wannan dalilan da muka ambato su a baya wanda ka yi bayani kuma kamar yadda kake magana yanzu fa aka fara kamfen din nan kamar yadda aka fara magari kuma da yake dana cewa sanannen dan siyasa ne duk wani lungu da sako na kasar nan da duk wani wanda yake da ruwa da tsaki da hatta 'yan ƙasa masu zaɓe ba Allah nan ba wanda wato daidai gwargwado da ba zai baya isar da sakonsa kai tsaye. To kamar yadda kake magana wannan taro ne na kafar yada labarai wanda ba laifi ba ne in sun yi haka ai dan a daɗa faɗaɗa a kuma tabbatar da mulkin demokradiyya ne hmm. ba laifi ba ne wannan hmm. in an nemi wannan kuma ba laifi ba ne in gayyatar tasa ba ta zo a lokacin da yake shi ba zai samu ikon halarta ba kuma ba wani tilas a ce lalle lalle wannan ya saba wani wata doka ta ƙasa ko kuma wani abin da yake zai kawo cikas ga wajen isar da saƙonsa ga 'yan Najeriya. Ali M. Ali kenan Mukaddashin daraktan yada labarai na rundunar yakin neman zaben Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shirin a Aminiya da dailytrust.com da facebook.com slash aminiya trust sai kuma ta tira.com slash aminiya trust. ko ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tuning Radio a duk lokacin da kuke so. Haka kuma za a iya sauraron wannan shiri a Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da kuma Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau, da Badegi Radio a kan mita 91 a Mina jihar Neja. sai kuma ta Progress Radio a kan mita 97.3 a Gombe Arewa maso gabashin Najeriya. Barkanmu da dawowa. Wani mai sharhi kan harkokin siyasa da al'amuran yau da kullum ya yi wa abokiyar aiki na ƙarin haske kan tasirin da wannan ɗabi'a ta ƙauracewa tarika da 'yan takara kan yi. To gaskiya dai wannan rashin fitowa a yi muhawara da manya-manyan 'yan siyasa to yana a dalilai da yawa. Mm. Na farko dai su suna ganin cewa 'yan Najeriya eh, ba su damu da irin wa'annan ba kamar yadda ake a wasu ƙasashe domin a nan ne ake samun mafi akasarin wa'anda ba su da jam'iyya a zuci. ko kuma ba wata 'yan jam'iyya ba ne idan an zo an yi irin wannan muhawara a nan suke yanke hukuncin cewa ga wanda za su zaba. Da haka su shugabannin wa'annan suna ganin wannan ba wani abu ne na shi ba. Mm. A shi sa suke janyewa sannan kuma na biyu gaskiya wasu su ba sa iya yin irin wannan ɗin ko ta shakka ko kuma ganin kar a kai su ga bango shi sa ba sa iya fitowa sannan abu na uku kamar shi tinubu za a iya hasashen ko rashin lafiyarsa ne ko abu da ya sa ba ya iya fitowa hmm. to amma kuma saboda kankara shi tinubu mai magana da yawun festus kiyamu a ya fito ya ba da nasu dalila shi dalilin da ya bayar shi ne cewa wai wannan kaman eh, muhawara. gidan talabijin na Arise ya bada mm. ya yi a shekaran jiya kenan mm. a dalilin da ya sa tunan bai kuwa shine cewa yanzu akwai gidajen yaɗa labarai da yawa da suke nema a yi musu irin wannan din to kuma wai shu a nasu dalilin shine ba sa so su karɓi gudunmawar ko gayyatar wani su zuwa na ma'ana a ce sun yi wariya sun zaɓi wasu ba su je ba mm. hujjarsa ta farko kenan mm. sannan hujjarsa ta biyu kuma ya ce yanzu eh, yakin neman zaɓe ya kama ga dangadan don haka su sun fi so su je su samu 'yan najeriya fuska da fuska ko ido na ganin ido su zo su musu bayanin abin da suka yi domin kar su ce sun bi ta gidan rediyo ko talabijin duk dai da haka dai ko aka kalle shi akwai matsala a irin wannan rashin fitowa gaskiya a ce ba a gaya wa mutane eh, matsaloli ko kuma tsare-tsare da ɗan takara yake da shi. Na'am. To wannan maganar wato dai yana nufin ba zai bayyana a kowace kafa da aka kira shi ba kenan da rediyon da TV da kuma jaridu kenan. Eh, da mutum da aka ɗauki maganar da shi mai magana da yawunsu ya faɗa hakan ne domin mm. sun ce su ba za su ware wasu ba sai a ce sun je gurin wasu ba su je wasu ba ta mm. haka ba sa bin wannan tsari su tsarin da suke so shine su fito ido na gani ido gaban 'yan najeriya su nemi eh, amincewarsu. Na'am, to a matsayinka na mai sharhi ko masani kan harkokin siyasa me wani tasiri hakan zai haifar masu a zaɓe na dubu biyu da ashirin da uku? Wannan ni na ga ba zai haifar da wani tasiri can ba, illa kawai zai sa a yi caccaka su ne, mm. a cewa akwai wani abin da ya sa eh, suke guduwar a zo a yi muhawara irin wannan. abin da ya sa na ce ba zai wani tasiri ba ai mafi akasarin 'yan najeriya wanda su suke amma ba masu da talabijin din ba ba masu san me yake faruwa ba hmm. wannan abu ne na yan boko wanda suke fahimta duk abin da za a yi da turanci ne kuma ba ko ina talabijin din take ba dan haka ba zai tasiri ba kamar yadda yake da tasiri a wasu kasashe hmm. sai dai kamar yadda na ce zai bude a su ne cewa akwai wani abu da ba suke gudu ba sa so a ji sa suke kin fitowa su wannan muhawara. Farfesa Kamilu Sani Fage kenan wani mai sharhi kan harkokin siyasa da al'amuran yau da kullum a Jami'ar Bayero ta Kano a tattaunawar su da Bilkisu Ahmed. Tuma sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. yanzu a madadin abokan aiki na Bilkisu Ahmed da Halima Jumrau da kuma editan shirin Sagir Kano Sale. Sadaukacin waɗanda aka ji muryoyinsa a cikin shirin. Ni Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.